Sashen Hausa na Studio ya suma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau talata 5 ga watan Juye na 2022. a cikin shirin za ku cewa 'yan jarida da dama na kafafen yada labarai na yamai na halartar da taron karin ilimi a game da lafiyar baki da haƙori da kuma cutar noma yau da gobe. a ƙauyen tumniya da ke jihar zandar mata sun fi so su aihu a gida a dalilin rashin likitar karɓar aihuwa a gidan likitar da kusa muna tare da ƙarin bayani rahoton musamman na yau zai yi magana a kan hakkin mata bakin haure kawo ranar huɗu ga watan jiye da muke ciki 'yan nijar ta aikin hashi 5,728 da ke daga cikin da. 94 ne suka isa a kasar saudiya domin gudanar da aikin haji kamar yadda wani labarin hukumar koho ya nuna ta kafar ko kuma ta shafin yanar gizo manyatan su 1766 na shirin a isar da su a kasar kafin a rufe wato hanyar jiragen sama na jidda a gobe a yau a sorai da ke gabashin birnin yamai ake soma wani taron karawa juna sani akan lahiyar baki da haƙori da kuma cutar noma domin ma'aikatan kafin yada labarai dr eh, duma rumanatu wato ramatu likitar haƙori kana mataimakiyar shugabar tsarin yaƙi da cutukan da suka shafi baki da haƙori ta yi ƙarin bayani akan manufofin da aka sa gaba a tafarta da salamatu kadiri Dukkan cututtukan da suka shafi baki da dukkan abin da ke cikin baki kamar haƙori da harshe duka abin da zai iya kawo ma waɗannan guraren matsala su ne ake ce ma cututtukan da suka shafi baki da haƙori wato maladi biko dantar da cutar noma da yake ita ma wata cuta ce wadda ke shafar kewayen baki da ma waɗansu abubuwa a cikin fuskar mutum kenan ku 'yan jarida aikin ku shine ku wayar da kawunan mutane don daga wata alama irin wannan ta bayyana magana kawai mutum ya je likita na a samu a yi gaggawan bashi taimako saboda cututtuka ne da kan barin tabo ko kuma su kai mutum da ya rasa rayuwarsa ba a son hakan ta faru idan aka ɗauki matakan da ya kamata tun gida kuma aka je likita cikin gaggawa ana iya magance yawancin matsaloli da irin waɗannan cututtukan kan iya haifarwa a ƙauyen tumniya da ke cikin karamar hukumar da kusa jihar zandar maza ne ke karbar aihuwa dalilin da ya sa wasu mata ke aihuwa a gida duk da haɗarin da ke hakan ke tattare da shi shugabar kungiyar mata na ƙauyen da kusa suwai bayan mama ta bayyana cewa gidan likitar wato bai da likitar karɓar aihuwa a hirarta da wakiliyarmu zara bukar to dama nan ne aka ka sajifam ita ma sajifam kin wata proje ta kata kamar kwantara da ta yi wata shida yanzu ta shiri yanzu a likitan tumniya wannan tumniyal ban mu da sajifam ko ɗaya sai namiji zai amsa a dalilin wannan wasu yawan matan bisa zawa likita aihuwa tunda mazazan shi bisa bari namiji ya taba matarsu wasu a yawan matan da ake so su zo likita su aihu ba sa zawa sai dai su aihu a gida ma'aikatan ma kansu na likita sun mu kaɗan Nafisa Salai matashiya mai matashiya ce mai bani magungunan gargajiya yar shekaru 29 ta gadi wannan sana'a ne daga ma'aifinta kuma tana yin ta yau da shekaru goma da suka wuce bayan da mijinta ya barta tana yin wannan sana'a wato take biyan bukatun yaranta da kuma da kuma wato bukatunta da kuma yaranta na biyu a garin Doso. Nana Hadiza Hassan wakilar mu ta Doson ta tattauna da ita kamar haka. Safaro kai wa ka Wannan maganin da nake zuwa ɗibowa ga ubana na gade shi, shi ma daga balaguro ya koyo shi, na taso na isko shi. Abin da yasa nake yin shi, a cikinsa nake ɗaukar nauyin ‘ya'yana idan ba sa da lafiya da shi nake musu magani. Da shi nake ɗauke wa yara duk wata irin larura, da matawa, har abinci a cikinsa nake sayi. Maganin zafi ne, da na hawan jini, da baurin yara, akwai har na wanka da na farar masassara. Idan na je daji, akwai kirarin da nake yi wa itace, ba wai haka nan kawai nake ɗiba ba. Ina kulla shi ne in kai shi kasuwa in tsayar ranar kasuwar gaya kawai nake zuwa idan na shika biyu na samu na sayar da shi zan yi abinci ni da yara mu ci ga goben shi kuma in koma dashi duk dan in samu in ga tashin ƴaƴana ne wahalar nan da nake Allah ne ya dora mun ita in Allah ya yarda za ta ƙare duka ɗawainiyar yara da ya kamata a ce an ni ke yi uban bai san cin su ba bai san shan su ba wahalar kenan ai Ta dai noya. Nafisa Sale ke namin maganin gargajiya a doso wadda mijinta ya daina ɗaukar nauyinta. To domin yaƙi da barace-barace na mata masu yawan shekaru ko kuma nakasa cikin birnin tawa wasu mata sun tsara wani gungu mai suna gidan nono ko kuma ji kwasam. Aikinsu shine sarrafa kayan abinci, ciku da kuma kayayyakin gyaran jiki. Maryama Isaka, sakatare janar ta gungun matan ta yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. mutum tamanin da ɗaya muke matasa su 20 kenan masu nakasa waɗanda a cikin mu mutum bakwai ne aikin nono ne muke yi ana sai da nono ana yin ciku ana yin produit cosmetic ana transformation kin produit alimentaire kenan aiki ne ba duk za mu zawa a ce duka planning ne gare mu kenan yanzu da su ta can cikin rana kamar wanga ya zan gida gare su kenan ko babu mu nan ga wurin su na su zo su zamna ba mu san mu ga mutu yana cikin wulakanci mun fi son mu rungume su tun da shi ita da kasa ba kasa ba masha Allah suna ka a kwarai akwai mata da yawa waɗanda suke cikin wanga aiki sun biya ma su karatu waɗansu mata suna sana'a waɗansu suna yin kamar bukatocinsu na cikin gida da ba haka ne yanka rago domin yin layya dole ne ga musulmi da wato ya cika gida halin sayan rago sai dai kuma takan kama wasu mutane su karbi bashin kuɗi domin su sai dabbar to ko addinin musulunci me ce akan haka dr abubakar saidu ture masanin addinin ya yi wa karimu hasumi gurza karin bayani Yanka dabbar layya tilas ne ga waɗanda suke da hali. Duka wanda bai da halin yin layya bai kamata ya takura kansa ba. Saboda a yau jama'a suna yanka dabbar layya ne ba wai don Allah ba. Suna cewa suna jin kunya idan ba su yi layya ba yaransu suna magana. Alhali annabi rahama ya sanar da mu cewa ya yanka dabba biyu. Na farko ya ce ya yanka ta ne saboda shi da iyalinsa. Na biyu kuma ya ce ya yanka ta ne saboda shi da al'ummarsa da ba su da halin yin layya. Amma ma'aikaci idan ya ɗauki bashi ya sayi rago ban ga laifi ba saboda za a iya cire masa a cikin albashinsa. Amma wanda bai da aikin yi bai da komai bai kamata ya ɗauki bashi ya sayi rago ba daga baya kuma abin ya zama masa takura ya shiga matsaloli. Majalisar shawara ta karamar hukumar Bande a jihar Zandar ta yi zama a ƙarshen makon da ya gabata inda ta mai da hankali kan matsalolin da ke da baibaye ayyukan hukumar musamman rashin biyan haraji ko kuma rashin cika alƙawla daga zababbu kamar yadda mataimakin farko na magajin garin Bande Zanaidu Ado ya bayyana wa Maki Usaini. abu dai wanda ya ci mana tuwo a ƙwarya shine wato rashin biyan diya shi kuma rashin biyan diya wannan abin da muka gani akwai jahilci na ɗaya a ciki kuma bayan shi Hallo, waɗanda suke biyan ba sa gani a ƙas abin da ake yi kuma ba kowa ba ya san shi wannan biyan dinyar menene makasudin shi menene daɗin shi menene muhimmancin shi kuma har yau a cikin wannan rashin biyan diya kowa ya sani siyasa ta shigo a ciki wasu saboda zaɓe sun cewa talakawa kal a biya diya to shine duka waɗannan matsaloli muka zo muka zamna muka tantamna tare da sauran mambobi Wani wato wani sashen jami'an tsaro na garin national a garin Dogo a cikin karamar hukumar Gaskeru a Difa ya fuskanci wani harin mutane da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne a ranar Lahadi. Sanarwar ma'aikatar ministan cikin gida ta ranar hudu ga watan Juye da muka ciki ta bayyana cewa mutum ɗaya ya rasa ransa, wani ɗaya ya ɓata sannan wasu hudu sun ji rauni a bangaren jami'an tsaro. sanarwar ta kuma ruwaito cewa an halaka maharan su goma sha ɗaya an kama ɗaya da ya ji rauni sannan kuma an damƙe mutum bakwai masu haɗin baki da su sannan aka kama ko kuma lalata kayayyakin yaƙi masu yawa a cewar sanarwar. a ran ɗaya ga watan jiya aka bayyana rahoto a game da lafiyar shuke-shuke da aka tanada a kwanaki goma na ƙarshen watan juwan rahoton ya bayyana cewa akwai hare-hare na kwari akan shuke-shuke a yamai agadas da kuma difa ga ƙarin bayani a fasarar rahoton rabia mai kano Yanayin ci gaban shimfiɗar sabkar damana a wasu wurare na haddasa bunƙasar wasu ƙwari masu cutawa shifkoki a rawaitar majallar. Haka zalika ana iya fuskantar samun hali-hali ƙwari ga matasan shifkoki na hatsi idan an samu gabcewar ruwa. Jihar Agadez na fuskantar hararen ƙwari bisa ga eka saba'in inda ake shuka albasa koma da yake ana kan fesa magani cikin gundumar Ife abin abinda ya shafi jihar Difa. ba yanayin ya alakanta da hare-haren kwari masu hira ko kuma nutse cikin ƙasa bisa eka 48 inda ake nomar masara da ta soma hure a hilayen gandari na gudumariya. A jihar Yamme an ƙididdige hare-haren fara bisa fiye da eka 100 ga matasan karan hatsi wanda dukansu an musu magani a cikin lardin kwamin ɗaya ta Yamme. A cikin jihohin Doso, maradi Tawa da Zandar an lura da akwai nutsi na Hamdala. a bana noman albasa a gundumar cirozerin jihar agadez na fuskantar matsaloli musamman matsalar karancin ruwa da kuma barazanar fara manoma na nuna damuwa sosai dangane da aikin da suke yi a halin yanzu ahmed eh, muhammad ma'aikacin garake ya yi wa ahmed felan karin haske Noman albasa ya soma sai dai yana tare da matsaloli. Da farko akwai rashin ruwan bai, kuma har yanzu ba mu samu zubar ruwa mai yawa ba. Akwai inda ma ba a samu ruwan ba. Wasu kuma sukan ɗan ja ruwan da ya kaɗan haka nan, saboda ruwan suna ƙasa ƙwarai. Sannan akwai hari na fara, kuma lokacin da muka samu ɗan zubar ruwan damana ba a jima ba, duk da wannan ana ganin farar. Tana canye 'yar albasar da ta soma fitowa. ba mu da magani na feshi kowa ya so mu noma lalle amma wasu na nan suna ɗari-ɗari saboda rashin ruwa muna tambayar gwamnati ya taimaka mana mu manoman lambu muna son ruwa takin zamani da maganin feshi don tunkarar bala'in gana fara da ke damuwar mu don al'amarin ya hina bara bala'i. Adana gas wurhalemu yugla wannan danonar. sai rahoton namu na musamman a lissafin da aka yi an gano cewa adadin mata da ke bukatar tafiyar bakuncin haure sai karuwa yake a gurin da suka sa gaba na neman kyakkyawar rayuwa sai dai a lokacin da suke tafiyar matan na cin karo da al'amura na keta haki da dama a cewar paula pase mataimakiyar shugabar ayyukan hukumar kasa da kasa mai kula da bakin haure oem da ke kasar tunisi wani ne bakon haure wace yarjejeniya ke kare waɗannan mata bakin haure ga amsa ta bakin paula base a hirarta da alamin washar Bakin haure mutane ne kamar kowa kawai dai sun buru wuraren su ne suka koma wani waje a cikin ƙasa idan mutum ya ƙetara zuwa wata ƙasa shine ake ce ma bakin haure na gida ko na ƙasa da ƙasa. Ala halin ana samun mata da dama da ke barin guraren su don neman aiki da kuma gurin samun kyakkyawar rayuwa da tallafa ma iyalansu nan suna haɗuwa da matsaloli da dama kamar misali rashin amincewa kwarewar su a bangaren aiki da hatsarin shiga cikin musgunawa ko kuma fadawa hannun baraki ko masu safarar mutane hakan ya sa wani gungu ya yi tunani taɓo batun tafiye-tafiye a cikin tsarin shagoranci na ƙasashe menene abu na musamman game da waɗannan mata da yara bakin haure Yancin ɗan adam haƙƙi ne da ya rataye kan kowa. baƙon haure mutum ne kamar kowa yana da yanci kuma yana da haƙƙi kamar kowane ɗan ƙasa. Abun da ya bambanta baƙon haure da ɗan ƙasa shine ganin cewa baya da takardun zaman ɗan ƙasa na ƙasar da ya To baya iya yin zaɓe kuma baya shiga siyasar ƙasar. Wannan kuma ba ƙaramin matsala ba ce a gare shi. Saboda haka 'yan siyasa ba su ɗauke shi da daraja ba ganin cewa baya iya zaɓe. Shi yasa babu wata tsayayyar siyasa da ta shahi bakin haure dalilin da ya sa kenan a shekara ta 2022 ganin cewa akwai hanyoyin sadarwa da dama muke ganin ya kamata a rinka damawa da su kada a bar kowa a baya ko akwai ta yarjejeniya da ke kare mata bakin haure kwarai ku akwai yarjejeniya da dama na kare hakkin dan adam musamman ma a bangaren mata da mata bakin haure ma'aikata amma kungiyar oem da ke zaman kanta na aiki da kasashen duniya akan mu taimaka ma gwamnatocin kasashe wajen ayyukansu na kare hakkin jama'a da ma 'yan kasarsu da ke kasashen waje. Ƙarshen labarin kenan Musa Hassan ya zauna daren da kam domin kawo muku labarai da harshen zabarmanci. Arsarar lahiya. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.